السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا biyar يومنا شابير جوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa da 1443 wanda ya daidai da 16 daga watan ashirin miladiya biyu. Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace cikin alkhairi na duniya da na lahira domin ƙarfin sunayensa har yanzu muna cikin wannan sura mai albarka suratul ankabut kuma jiya mun ji inda Allah tabaraka wa ta'ala yake saka ma bayan Allah da alkhairi wanda ya alkhairi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya riya shi da alkhairi muka ba da misalin annabi lut alaihi salatu wassalam yayin da ya bi annabi ibrahim a matsayin dan uwan shi ne kuma shi zai ba shi goyon baya akan wannan babban aiki da yake dauke da shi shi ma sai Allah ya turo shi ya zama manzo shi ma ya kira ya kira wasu bayan Allah kan wannan abu na addini na gaskiya muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu amma mun yi magana kan mutanen lotin din ko su kuma mutane ne mutane ne waɗanda ba sa son su bi daidai an kira su an yi masu gargadi an nuna masu illan abin da suke ciki ko illan abin da suke kai sun iji har suka ce ma dai tun abin da yake faɗi gaskiya ne ya zo masu da azaba din min abin da ake gaya masu ba daidai ba ne za a ladabtar da ku za a yi maku azaba kan wannan abu da kuke yi suka ce inda gaske ne a ce azaba ta zo kuma suka nemi cewa lallai ma in ma azaban ba ta zo ba su akwai yadda za su yi ma annabin ma domin ka'ida shi ne tun da ba su abin nan ba su illanta annabin ko su kashe shi ko kuma su kore ma gaba daya ko kuma su illanta shi wannan kuma shi ne abin nan da kullum an ce idan ana da'awa ko ana kiran mutane zuwa ga bin daidai maimakon mutum in ma ba zai bi daidai din ba ya tsaya ya ce shi kenan shi ba zai bi ba to kuma sai a ce to tun da haka ne ma bari a amfani da ƙarfi a hana daidai din sannan kuma a hana kuma waɗanda za su bi daidai ɗin ma daidai to nan ne fa an taɓa Allah gaba ɗaya yanzu shi nan mutum ya yi shirin faɗa domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi hadisin kudusi cewa man adali waliyan faqad azantuhu lil harbi duk wanda yayi gaba da masoyina to ina sanar da shi yayi shirin yaki to yaki da Allah kuma zai yi ko gwamnati ce mai karfi ai in kaga an abin nan ana taba ta kyalewa ta yi amma gwamnati ma kare ta fi karfi individual da zai ce abin to wannan aka ce wanda ya yi gaba da masoyina to ya yi shirin cewa kawai ya yi shiri zai faɗa da Allah ne to kuma aka faɗi abin da zai sa a so mutum ɗin nan ba wani abu bane ne wanda zai ce a gaga aka ce idan ba abin da zai sa Allah ya so mutum ɗin ko yau sai da muka karanta irin shi daga cikin abin da zai sa mutum ma ya kada kanshi daga shiga wuta wanda yana ciki sai aka ce idan ba abin da Allah ya fi so wanda zai sa ya so bawan nan ya ce abin da ya fi so ga bawa ne bawan ya yi abin da aka fardanta mai Allah ya fardanta ma ka yi sallah ka yi sallah shi kenan idan kai wannan lokacin da mutum ya riƙa yin wannan ya kuma koma yana kusanta Allah da na filfili yana yin sallar nafila yana yin sallolin nasu to kenan daga nan Allah zai so mutum sai ya koma ya tsare masa ya zama jinsa da yake ji da shi ganinsa da yake gani da shi hannunsa da yake kama abu da shi takun da yake takawa da shi malamai suka ce ma'anan duk zai tsare mai waɗannan abubuwan sai ya ce a wannan lokacin wallahi bawan nan idan ya roƙe ni ni kuma zan bashi idan kuma ya nemi in kare shi ni kuma zan kare shi in yana neman wani abu daga nan to daga nan mutum yake nema to daga nan mutum ba ya faɗa da shi shi yasa za ku ga duk wata hanya da za a ce ta kai mutum ya zo kusa da Allah saboda ya samu kariya to annabawa su abinda suke kokarin su nuna ma mutane kenan babu wani annabi da ya zo ya yi kiran mutane a kan su nema masa abu biyu ko uku na farko cewa mutane su zama bayan shi su yi mai bauta su ne mai hidima babu wannan annabin kowane annabi in ya zo cewa ke ya qaumi ibudullah ku zo ku bauta ma Allah to kuma aka zo bautan ke jagora shi ke shiga gaba ba cewa ke ban mutanen su bauta ma Allah su kadai shi ƙyale su ba su shi kadai ya zaune shi sannan babu wani annabi da ya kira wasu mutane su tara mai kuɗi duk babu wannan annabin kwata-kwata duk annabawa ko annabi Suleiman da annabi Dawud su mulki aka ba su mallakar su ne sai aka mallaka masu mutane aka mallaka masu aljanu sai da za su sarrafa su wannan aiki ake sa su su yi su nemo in ana son su yi aiki su aiki amma ba don su tara mai kuɗi ba ne kowannan ɗin ma ai da wata gwamnatin aka danna wata gwamnatin domin kowane annabi da irin abin da ake aiko shi da shi da aka zo akwai sarauniya balkis tana ji da mulki tana ji da matsayi wanda zai maganin ta sai wanda ya fita mulki da matsayi na sa aka nuna mata matsayin tashe ba komai bane har ma aka gayyace ta zo ki ga inda ake mulki ta zo ta ga inda annabi Suleiman yake ta rikice ma gaba daya to sai aka nuna mata mulki ba shi bane abun nan ba Allah ke koma wurin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam akan je yaki a dawo kuma aka ce an ba annabawa daga cikin khususiyar da aka ba annabawa sune akhdhus safi idan aka je yaki aka dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ko shugaban yaki yana da ikon in ya diba cikin abin da aka tara ya ga wani abu da ya fi so wanda zai amfani da shi sai dauka tun ba raba ba fana annabin aka ja ka dawo a zo da zinariya a tara iya ganin mutum amma annabi sai dauki takobi ko ya dauki bulala kawai tashi ya shige cikin gida ya ce a raba wannan ko a raba har wani lokaci wasu suna ganin ya za a yi annabi sai a yi wata ɗaya wata biyu wata uku a gidan shi ba ɗora tukunya ba amma a zo da irin wannan zinariya ya ce ma baffansa dan yayi ma baffan sa alƙawari cewa sai na saka ma da wannan tun a duniya ma tun da ka bi Allah kuma aka ce ga inda zaka bi ka yadda sai na saka ma tun anan duniya kafin ma je lahira aka ce an zo ta rana da zinariya sai ya ce mai ɗebi ya shimfiɗa mayafin shi ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba eh, annabi na kallon shi har ya kai inda mayafin ya cika ya tattara zai ɗauka ya kasa ɗauka ya ce tashi ka ɗora ne ya ce ba zan dora ka ba ka ɗebi iya ƙarfinka. ya cika mayafi da zinariya annabi ya rabar ma mutane da sauran shi kuma ya tashi ya dauta kofin shi ya shige gida alhali an yi wata guda ba girki a gidan shi ba ba shi kaga annaba ba manufan su su ci exploiting mutane ba kamar yadda wasu ke cewa wai ai manufan annaba exploitation babu wani annabi da ya exploiting mutane hasali ma sai dai dalilin shi su ci arziki su ci arzikin duniya da arzikin lahira ya fito ko so da haka duk a da ake yi kan wannan ana tabbatar ma mutane ne shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya gaya ma mutane yace babu wani abu da zai zama alkhairi gare ku na duniya da lahira face na gaya muku shi babu wani abu da zai cuce ku a duniya da lahira face na gaya muku haka an gama haka manufa annaba take to amma mutane ba su son wannan sai su kirkiro ƙarya su dora masa su ce kaza su ce ga abin da suke in sun yi wannan suka ga ba annabi da aka ga tuntuni in dai maganar duniya ce tuntuni ya watsi da ita su suke kawo kaya ya aje masu na duniya zai kudinsu su zo su ba shi ajiya kuma dan da za ku gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duniya wata taba ganin kamar shi ba ka kaddara yau a ce ma mutum ne yana zaune a garin da aka haifai mutanen nan su kore daga garin sannan su shirin ma kashe shi sannan kuma akwai kudin a wurinsa amma bai ce bari ya tafi da kudin nan yayi maganin su ba ya wakilta wani cewa in ya bar gida ya bar garin shi ya tsaya nan Ali bin Abi Talib raba ma mutane kudin ba za mu yi tafiya da kayan mutane ba kuma mutanen nan su suka kore daga garin su da kudin su a hannun shi amma bai wuce da kudin su ba ya bar sayyidina Ali ya ce tsaya baya na ka raba kowa ga ajiye shi kowa ga ajiye shi ajiyar nan yadda take haka take ya dauka ya bibiya mutane kayan su tun da a ce soke duniya ce ba sai tafi da waɗannan kudin ma alhali lokacin da zai tafi nan kuma guzurin da za su tafi da shi ma da aka nemo abin da za a ɗaura buhun ma bayan an samu abin da aka sa babu sai da asma binta bakar aka ce ta cire ɗamararta da take ɗaure da gyautanta ta kwanta ɗamaran ta yaga ɗamaran biyu sannan ta iya ɗaure masu buhun ma da za su iya guzuri da shi bayan da lokacin yana ganin kamar ma haka za su ba guzuri sai na abubakar ya ce ai tun da na yi tunanin na alaman za mu tafi na tanadan mana abin da za mu ci na tanadan mana abin da za mu hau duk da haka annabi cewa waye to wannan bashi ka bani zan biya dan ku gane ba so yake exploitin mutane ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai so ya ce a ce zai sa wani ya dau abin nan wani ba sai na abubakar ya ce ha ba ya rasulullah wannan aikin da kanmu suka yi hijira suka tafi ita aka zo aka ce ana son abin da za a daura buhu babu aka ce ta yaga damararta ta ɗaure buhun aka ɗaure wannan buhun aka ɗaure wannan buhun da za a ɗauki guzuri da shi da wannan yasa ake ce mata zatun kai ne ma'abociyar da mara biyu ya ce ya ganta a aljanna Allah ya yi mata asin da asin da korayen kaya saboda wannan gyautan da ta bayar wannan ya ga abin da ta yi to yanzu za a biya ta da korayen kaya iri ɗaya riga da da zane da riga ko da riga da riga da abin nan dogon abu na aljanna daga nake mata alkunya da zatin nitaqain saboda wannan darajar da ta samu radiyallahu anha dan haka wannan shine kowanne annabi haka ya taho dukkan annabawa haka suke babu wani annabi da yake kiran mutane dan a kafa duniya ko a zo a kafa mai wani abu dan ya amfana da shi ko dan ya mutu ƴaƴan shi su gada shi da ya mutu ma biya ɗaya bari sallallahu alaihi wasallam ita ma bayan wata shida da wani abu ta bi shi saboda haka bai bar abun nan ba jikokinsa da ya bari jikokinsa su ma ba zama suka yi kafa duniya ba kuma ga yadda aka kare duk kashe su ma aka yi saboda haka wannan shine abin da mutane kamata su sani in magana addini ne mutum ya daina zuwa yana karanta littattafan boko ban ce ba su da kyau ba amma duk wani littafi da ka je ka karanta ka rika auna shi da littattafan jigajigan bayan Allah su ne suka ce domin wani zai zo faɗa yake da addini sai ya rubuta littafi in kai ka karanta wannan littafin kaɗai ka tsaya nan in ba sa ba sai kai maka koma kana faɗa da wannan abun kuma kai ne baka fahimta ba saboda ba a karanta waɗannan abubuwan ban nan tafa addini su ne mutum ya samu ilmun nasa wannan maganan tana da gata a hammiya ko jiya mun yi ta ilmun nasa shine babban hanya ko yau sai da muka karatu da mata nan da aka yi magana wani aka ce daga cikin abin da zai sa mutum ba zai shiga wuta ba shine talabul ilmi ya zama kana neman ilimi ba fa cewa muka sai ka zo nan ba ka je duk inda kake so inda duk ma kana ganewa ka je wurin ko kai ka je kana saurare ko kai ka je kana yi har mutuwa ta same ka to idan kai wannan Allah ya kore ma hanya ne don shiga aljanna a cikin ashifa sai da ya bayani a ciki yake cewa idan mutum bai da ilmin nasa bai sabbi Allah ya ce ba ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya menene magabata suka ce game da wannan addinin wannan kakkai shakka kakka raba biyu ɗaya ɗan wuta ne shi ɗan wuta ne alama ce ta bai da rabo wanda ke da alamar rabo zai samu aljanna to shine zaka ganshi kuma da rabo na ya tashi ya dage yana kokarin ya nemo mi Allah ya ce mi manzon Allah ya ce mi Allah ke so menene Allah baya so menene manzon Allah ke so menene manzon Allah baya so ya gano wannan ta dalilin fasaran magabata alama ce ta rabo a lahira in ba wannan to babu ya fito da haka annabawa za su zo su bayyana mu mutane hanyoyi mutanen su kokarin sai sun toshe wannan na haka wannan annabi da muka magana annabi lo da ya zo ya kira mutanen nan ya nuna masu ga gaskiya ga daidai in ko ba haka ba wannan banna da kuke yi ba a taba ganin lalatattun mutane irin ku ba kuma ko yanzu jiya sai da muka yi bayani har yanzu masu yin irin wannan ɗabi'an ga mutane da ɗabi'a su daidai wanda suke da tunani ba sa son wannan ɗabi'a domin da can wanda duk suka girman nan sun sani a cikin gida idan aka ce maka ba mai gida ya ji ana ta fito a cikin gidan shi zai zo ya hana wane ne ke mana fito nan nan gidan maguzawa ne ko kuma ya ana ashar ko ya ana kaɗa ganga haka ne ko ba ka bane duk gida da wanda suke da ba sa son wannan ganga fito tafi ihu a cikin gida mutum ya kwarma ihu ya ihu a cikin gida da duk ba a barin wannan a cikin gida in dai mai gida ya ji ana tafi ko ana ihu ko ana kiɗi ko ana fito ana ana kwarma ihu a cikin gida sai ya fito yayi magana ya ce su waye nan suke mana wannan wannan nan gidan maguzawa ne a cikin gidan maguzawa ka sani da mugayen wannan ɗabi'un kama sai gashi yanzu yayan musulmai su shige gidan kwallo su fito su ihu su ya duk wannan abin a buɗe riga wani tuɓe rigar ma zai gaba ɗaya ya sagala ka faɗa wani ya sa wando rabin duwawu in ka tafi manya-manyan higher institution haka za ka gani har mata sai wata ta sa abin nan wando ya duwawu nan ta sa ya riga guntula ko cibiya ba ta rufe mata ba tana ta yawanta kuma haka ba abin da ya dame ta kuma in ka je ka ji yawa ce ce sai ka sha mamaki na taɓa ba ku labari nan wani yana ba da labari a makar ana maganar tarbiyya ya ce shi wata yarinya wata rana ta zo registration ya kalli hotonta da ke jikin form ya ganta da shiga mai kyau amma yanzu gaban shi ya ganta ga kirjinta komai a waje yayi shiru bai sa hannun nan a takarda ba ya kalle ta ya ce wai wannan hoton da nake gani a fom ɗin nan shi ne kuma abin da nake gani a gaba na tsaye ta ce me ka gani ya ce na gani a hoton nan kin yi shiga ta mutunci amma nan wurin yanzu ƙirjinki komi ga shi nan a waje kin bari buɗe ya ce eh to shi malam bai menene shi malam bai karanta bane a qur'ani da aka ce wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ka gaya ma mu'mine su runtsa ido to yanzu shi ke da laifi kenan yanzu shi malamin runtsa ido zai kenan ya haka ya sa mata hannu a takaddan yanzu shi ke da laifi ma saboda haka yanzu shi ke da laifi da bai runtsa ido bai kalli kirjin to karatu ne bata sani ba ita ce gashi nan saboda haka wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim to so da haka idan aka zo ana maganan waɗannan abun nan din zaka ga abun to daga nan ma sai a koma ana ganin kai ne ma ke da laifi don haka annabawa suka zo suka gaya masu to mata ke yin haka kirji waje komi waje sannan ga fito ga mutum ya aske gashi tim ya bar gefe duka je sai da aka bada misalin su ga zama ba kunya ba mutum yau a ce mutane su zauna wurin zama wannan na tusa wannan na tusa wannan na tusa kurum kurum kurum kurum ala ku ga malaman tarbiyya ai cewa suka yi in mutum yana zaune ma a cikin mutane ko yana zaune wani ya kai ga yau ya san baya iya riƙe rihi yake ta yi ba sai fita daga cikin mutanen ba maimakon ya rika dagula mutane ko kuma sadda ya ji ta zo sai dan tashi ya fita kamar zai dan ƙara kimtsawa ya yau abin shi ya ƙara dawowa ya zo ya zauna amma ana zaune da mutane a ta kana burum burum burum balle irin wannan mai kamar bom ya tashi sai sai kowa sai ya ji kamar zai suke mutum ta tayin ta a cikin mutane amma su ba su da wannan tarbiyyan kowa yin abin ce yake burum burum burum har yanzu akwai mutanen da aka ce ba sa boye ta sai su dinga yi in an magana su wai kowa na yi sun kowa na yi shikenan ba ɗabi'a ta dabbobi muke da ita ba ɗabi'a ta yan adam ɗan adam mu ya'yan adam Allah ya karrama mu laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا yan adam Allah ya karrama su ya darajanta su duk cikin halitta in bayan mala'iku ko mala'iku an yi ta sabani manya-manyan mukarrabun su da aka su amma sauran annabawa da sauran abun nan sun tu har wasu mala'ikun to amma sai aka ba mu tsari ga yadda za mu yi aka ba mu tsari mun bambanta duk yan adam ko aljanu da ake jin tsoro muna jin tsoron su ne don mun saki Allah amma mun fi su daraja wurin Allah halittar mu ta fi tasu kyau ta fi tasu daraja kuma muke da wayo muke da kwakwalwa muke da basira su ko abin da za su ci ma ba sa iya nemowa sai sun ci ta karkashin mu ashe na an karrama mu saboda haka ɗabi'an mu dole ta bambanta da ta dabbobi to kuma yadda za a yi ɗabi'an nan ta bambanta da ta dabbobi shine ya zama mun san ilmun nasa mun san qala Allah qala rasulullah wa ma fahimahu salafu minhuma Allah ya ce manzon Allah ya ce da abinda magabata suka fahimta daga wannan wurin muna roƙon Allah ka fahimtar da mu waɗannan abubuwa na ƙarfin sunayensa na haka yanzu Lut ya kira mutane sun nemi cewa ba za su canza ba in azaba ce ka ce ta zo in kuma ba haka ba za su yi maganin so shine nan zamu ji yau yadda aka kara ga 'yan sako kuma sun taho daga wurin Allah tunda dai sun yi wannan abin nan sun yi fito na fito da Allah to dole a dauki mataki bismillah ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننبئ لنجزينه وأهله lamma ja'ad rusuluna ibrahim to lokacin da aka tashi za a je a halaka mutanen lut sai aka aiko mala'iku waɗanda suke jibril kuma yadda za ku gani aka ce da Mika’i, wasu suka ce kaman su sha ɗaya ne wasu suka ce kaman su uku ne ala'ayyati halin adadinsu bai dame mu ba amma dai jibrilu shine shugaban mala'iku shine jagoran tafiya da mika'il wasu suka ce da mika da jibril ne da mika'il da israfil waɗannan guda uku su ne manya-manya daga cikin mala'iku goma da aka ce kowa ya san su kun je mun yi wannan magana cewa da aka yi maganan cewa mala'iku imani da mala'iku wajibi ne mutum sai ya san guda goma daga ciki guda goma nan mutum ya san su ya san sunayensu ya san kuma aikin da aka sa kowa aikin da kowa ke yi dan a san sun a ƙara da cewa kuma ba su ke da aiki ba aka ce daga cikin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi cikin dare to in ya tashi sai ya ambato waɗannan guda uku saboda suna da alaƙa da rayuwar mu matuƙa kuma sannan mu gane cewa ba ko ke hannunsu su ba hannun Allah yake aka ce in ya tashi da daddare kan ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil fatir as-samawati wal ardh عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أن النبي يكم فأيوانا سوديوة مسمى أطل الدري أتكون وانت اللي تافهم عقيدة طهاوية أتكي سيد أوكو يتي ميسا أكتاوانا مغانا أتكي ميسا سيعني مغانا أكتع نفركو don a nuna mahimmancin jibril shine wanda Allah yake aikowa da wahayi wahayi shine asalin rayuwa wanda ya rasa ni'iman wahayi ko yana yawo akan doron ƙasa amma baya da maganan wahayi na manzon Allah da yazo da shi sakon manzon Allah to gawa ce ke yawo to sai aka fara da Jibril da yake zuwa da babban sako na wahayi da wahayi ne al'umma ke rayuwa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo wani lokaci ya ga babu wahayi an fara mai wahayi sako daga Allah ya ga jibril ya daɗe bai zo ba sai abin ya shiga cikin kunci jibril ya ce ya zo ya ce bashi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbi lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma na zalik Allah yanzu annabi ya damu ba a saukar da wahayin nan wahayi bai zuwa ya ce a ai da umarnin Allah muke sauka shi yasa abin da ke gaba shi yasa abin na cikin sotu maryam dan haka kaga saukan wahayi babban abu ne lokacin da manzon Allah ya bar duniya da wahayi bai sauka duk wanda suka san wannan abin sun yi bakin ciki Anas bin Malik cewa yayi dai abu bi ba zai manta su ba na farko ranar da manzon Allah ya shigo Madina da ya zo Madina gaba ɗaya saboda hasken wahayi Madina sai ta haske na biyu da ba zai manta ba radda annabi ya bar duniya da suka gama sa annabi cikin kabari ya ce muna gama rufe shi muka kakkada hannunmu daga nan muka rena wayan mu sai madina ta koma dulum saboda wahayi ya tafi duk daga qur'ani ga sunnan manzo Allah ummu ayman kun san wace ce ummu ayman ita ce bai wannan wanda mahaifinsa ya mutu ya bar masa ummu ayman ta yi ama bai wa Allah ce bi ma'anar kalma annabi yana girmama ta yana darajanta ta aka ce ba lokacin da yake raye yakan je ya gaishe ta ko lokacin da aka shigo madina mutane ne mai kyautan eh, raƙuma su tatsa ko a ba gona su dinga tsinka sai da ya dauki wani kaso mai yawa ya ba umayman da aka zo za a ansana aka samu abun nan ta ce ba za ta bada ba annan an ce ba ta abu kuma sannan a kwace ya ce zai ba ta abin da ya fi wannan ba su kayan su umayman yana zuwa ya gaishe ta bayan baya nan sai abubakar da umar radiyallahu anhu ma suka ci gaba suka ce manzo Allah na girmama baiwa Allah nan bari mu rika zuwa muna gaishe ta to kullun aka je wurin ta sai ta fashe da kuka har suka koma su ma su yi kuka su yi kuka su yi kuka sai ta bari sannan su bari wata rana ta ce masu in kun zo kukan ga ina yin kuka ba ina kuka ba ne akan bakin cikin kawai rabuwa da manzon Allah su lalata da na san Allah ya zaɓa mai inda ya fi nan amma ina bakin ciki ne da cewa tun fa daga da aka ɗauke shi alkhairi ya daina saukowa daga sama don sadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake raye muna da aminci wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in akwai annabi a raye akwai amana tun masifar da kake gani ta duniya inda manzon Allah na nan ba za ta faru ba domin da ta zo ya daga hannu ya ce Allah hawalaina a kauda ta za kauda saboda haka kanin kaga kenan shi yasa wani ya ce in zamu in zamu kukan makoki ne bakin ciki ma mu damu nan ba ta farko shine bakin cikin da bamu ga manzon Allah ba mu tadda shi ba wannan yana daga cikin damuwa to amma abinda muke so a gani nan ambaton Allah nan da waɗannan abin nan dinsu saboda haka in babu ambaton Allah to mutane sun gama yawo abin da wani faɗi na ce na ɓata abin kuma mhm, ni na kawo na ce abu wahayi ko? eh? yawwa barakan lafi mala'iku uku na ce saboda jibirilu shi ke saukar da wahayi tun da wahayi ne na raya zukata shi kuma wannan mika'il shi kuma shi aka ba shi daman maganan ruwan sama maganan ciyawa maganan duk wani abu da zai tsiro tsiro ai noma ai wane ne shi yake da kontrolin wannan ba shine rayuwa kuma ta jiki ba kayan da za a ci kayan da za a sha yi wane ne ai ruwa a shuka yi wane ne mika'il sai ka ga israfil shi kuma israfil da jikin nan da wanda ya rayu ta hanyar wahayi da wanda ya rayu ta hanyar ya ya sha ranan da za a an shirai kuma a mutu gaba daya shi kuma shi zai rike waɗannan rayukan nan sai aka ce wannan duk su uku nan ba mahimmancin da abin nan bane suke to amma kuma duk a sani su kuma bayan Allah ne sai aka ce Allahumma rabba jibril wa mika'il wa israfil shi da shi ake neman taimako mai waɗannan masu wannan girman aikin to mahalicin su kuma yanzu wurin shi ake neman taimako ya fito ko wannan yana da gata ahammiya mutum ya rike ta sosai tana da mahimmanci lokacin sallar dare mutum yayi har wani lokacin ma ibn al-qayyim da yaro cikin tariqul ne sai da ya kara bayan ya ce wannan eh, sai ya ce Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa bika khasamtu wa ilayka wa ilayka hakamtu a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayyu alladhi la yamut wal jinnu wal insu yamutuna a ƙara da wannan yace wannan mutum ya mutu akan wannan ya mutu akan fitra ka tsira ka mutu akan sunna yana nan cikin tariqul hijra hijratai ne kuma wanda suke da hisul muslim duk an kakkawo irin waɗannan amma da muke so mu tabbatar nan aqidan tabbatar da tsarkakar rai rai ya zama ran nan yana wankakke shikenan mutum baya da wani tsoro zuwa lahira amma ran nan ya zama burkuce mutum ya jingina ran nan ga wani Allah tabaraka ko ta'ala to mutum ya shiga uku tun a duniya ma zai fara wahala kafin a je lahira ya fito ko so da aka nan lokacin da aka ce an turo su sai aka ce za su biya da aka zo mala'ikun nan suka zo gidan annabi Ibrahim kamar yadda muka karanta a can an biya da aka zo sai suka ce an aike mu ne za mu je yi odin Lut za a halaka mutane kuma muna ganin bai kamata ba a matsayinka kana gari mu sauka garin nan mu wuce ba mu gaishe ka ba kun gane ko saboda girman daraja annabi ibrahim wajen allah aka ce suka ce bai kamata mu zo gari ba mu wuce kana garin mu wuce garin mu tafi gidan garin lot kai kuma ba mu gaishe ka ba wannan shi yasa muka biya aka ce mu biya mu gaida ka tukunna sannan mu wuce amma ga aiken da aka samu shi kuma ya gansu a matsayin baki ya je dauko a yanke maraki ya kawo a ci abinci suka ce a'a ya ga ba su ci ba ya ce kullu ta'ama bi haqqihi ku ci abincin nan da hakkinsa jibril ya tambaye shi ya ce wa ma haqqu ta'am ya ce kulu bismillah ku ci da sunan Allah da ya faɗi masa haka aka ce jibril ya ƙara kallon mika'il ya ce lalle wannan ya cancanci ya zama khalilur rahman domin su abinda suka sani kawai Allah abinda suka sani mutum ya koma wurin Allah abinda suka sani mutum ya rike Allah tabaraka wa ta'ala aka dai faɗi wannan magana suka ce ga abinda za su tafi to shine nan walamma ja'a rusuluna ibrahim yayin da waɗannan 'yan saƙon suka zo gidan annabi ibrahim Bilbushra suka yi mashi bushara bayan sun gaya masa da sun gaya mai shi zai haifi ɗa sun ba shi wannan bisharan da matar shi suka gaya mai za ka samu ishaq za ka samu yaƙo kamar yadda muka karanta nan tunda an ce an mai kyauta da waɗannan 'ya'yan kusa da suka yi mai bishara za ka haifi ɗa a ce ma za ka haifi ɗa kaɗai bai isa ba daɗi kamar a ce bayan ka haifi ɗa hajjika don a nuna ma ɗan ma zai rayu har shi ba ya haihu bai ƙara ba ƙara sabon daɗi ba na aka ce kawai zaka haifi ɗa kaɗai aka tsaya za ka iya tunanin to ɗan ko zai rayu ko zai girma ko zai wani Ta aka ce ma za ka haifi ɗa har shi ma ɗan zai haifi a samu jika ga akwai albishir na ɗan zai rayu ɗaya kenan sannan kuma shi wannan gidan da aka yi haka aka ce za ka haifi ɗa to ɗan kuma irin ka annabi ne shi ma jikan shi ma annabi ne Ka kaga banda bisharar za su rayu har da matsayin da za su samu sai da aka gaya musu ya fito ko kuma duk ya kawo abin bin Allah man kana lillahi kama yurid kana Allahu lahu kama yurid duk wanda ya kasance ma Allah yadda yake so to sai kaga shi kuma ana yi mai yadda yake so haka rika mamakin ya aka yake rayuwa na haka wannan da aka zo gaya maka wannan sai suka ce gashi sannan bayan suka ce mashi qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya suka ce mu an turo mu ne mu halaka waɗancan mutanen garin bayan wannan magana da suka gaya masa inna ahlaha kanu zalimin mutanen garin nan azzalumai ne ba su bin an yi masu gargadi an gaya masu ba su bi ba to yanzu ha an yanke hukunci kawai mu shiga garin mu darkake su gaba daya qala shi kuma da aka faɗi mai haka nan take kun ga aljaza'u min jinsil amal idan kai alkhairi kai abu saboda Allah shi ma wancan din sai so ka saboda Allah saboda saboda Allah kun ga ana cewa za a halaka garin nan annabi Ibrahim ba wanda ya tuno sai tuno da wannan dan uwana shi bawan Allah ne annabi yace inna fiha Ya ce to ai garin akwai lutu ciki ya za ku yi da shi in kun ce za ku halaka garin to dan uwan mu fa lut dake cikin garin nan qalu nahnu a'lamu biman fiha suka ce ai mun fi ka sanin wanda ke cikin garin Allah ya bayyana mana kowa da ke garin nan mun sani mun san wane ne cikin garin mun san na kirki mun san na banza najiyannahu shi wanda kai maganar lut shi wannan tabbas za mu tserar da shi da izinin Allah wahlahu da iyalansa ma za su tsira ba za su halaka ba illa mar'atahu sai dai matar shi ita wannan matar shi fandararra ce wannan kanat min al-ghabiri wannan tana daga cikin wanda Allah ya hukunta ita kan ba za a fita da ita ba za a barta cikin wanda za su samu azaba dan haka matar shi kan banda ita shi yasa matan Qur'ani aka ce mana wa daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lut كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين Allah ya buga misali ga waɗanda suka kafirta aka ba da misali da matan Nuh da matan Lut aka ce waɗannan matan kanata ta ta abdaini salihaini min ibadina sun kasance tsakanin karkashin bayinmu ko na min ibadina salihaini ko sun kasance ƙarƙashin min ibadina salih Ƙarƙashin wasu bayin musalihan bayi na kirki fa khanatahuma sai suka yaudare su aka zo ba su yi imani ba aka nuna masu ga abin nan ba su ba su yin imani to da ba su yi imani ba falam yughniya anhuma min Allah shay'an wannan zaman su karkashin bayin bai amfane su da komai ba ga su karkashin mutanen kirki amma su yan wuta ne wa qila na rama a dakili haka za a ce masu alahira lahira ku shiga wuta tare da masu shiga zaman ku da mutanen kirki bai maka amfanin komi ba to don haka nan da aka zo aka ce sai kowa zai tsira sai matar shi a ja'at rusuluna lutan nan an gama bangaren Don wannan ba kisa annabi ibrahim bace aslan ana so a bamu labarin gidan lut ne wancan kana a can baya an yi doguwa to yanzu nan daidai bukatan mu yayin da suka gama wannan tattaunawa suka tafi suka zo gidan lut suna isa lutu ya gansu ai ga baki sun zo si abihim wa baqa bihim zar'an sai ya munar da ganin sun nan yaji bai ji dadi ba ya shiga cikin kunci ya samu damuwa saboda lokacin da suka gansu sun zo da sifar samari ne masu ban sha'awa mutanen gari kuma mabannata saboda aka kawai matar shi aka ce ta bada labari ko ta aika da labari a haifa gidansu dama in an yi baki take faɗi a gidansu saboda mummunan halinta saboda haka aka bada baki mutanen gari kuwa suka taho suna gaugawa suna so su zo su ga baki su ga abin da suke so da ya ga haka sai ya shiga cikin kunci domin yau a ce ma kayi bako malam a ce ma za a cutar da shi a gabanka malam ba abin nan ba abun ba karami abu bane akwai wani mutum da na taba jin ana labarin sa ga wadata ga komi amma ka jarrabe shi da ƴaƴa malam santiran ƴaƴa dalilin hawan jinin shi yayi wasu baki wata rana manya manyan baki yana mitin da su a cikin gidan shi kawai aka fita ga gadi yara sun sace masu takalma yaran gidan shi sun kwashe takalman bakin nan wani ma ya zo wata an ɗauke mai mota duk kuma aka zo aka bi aka bi sai a tare cikin yaran ne to da aka masifa ta zama masa abin nan kai baƙi yau ba ya kawo a karrama su ba ka fito kawai sai sun fito kawai ina takalman su ƴaƴan mutum sun dauke takalman nan haba malam muna tausaya mashi muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ba shi mafitan wannan mu ma kada Allah ka jarabe mu da wannan masifa to haka saboda haka to balle wannan yanzu mutanen gari ne an yi baki da ka gansu ka san sifa ce ta karamci sun sauka gidan wanda suke mai karamci kawai mutanen gari sai suka yo gayya suka ce ai a zo kawai an ce an samu bakin maza a gidan nan tunda su ga harkar da suke yi kawai saboda haka sai ya shiga cikin kunci da damuwa shi ga yayi baki ga baya iya kare bakin nan daga mugayen mutanen nan nashi suka ga alaman ya damu ya shiga cikin kunci sai kawai suka ce mashi wa qalu la taqaf wa la tahzan kada ka ji tsoro kada kai bakin ciki kada ka damu inna munajjuka wa ahlaka za mu halaka su ne ba abinda za su yi mana halaka su ma za mu yi gaba daya amma za mu tseren da kai da iyalanka illa ra'ataka sai dai matarka don ka sani Allah baya dungu gaskiya ce guda daya aka yan sakon shi gaskiya ce gaba daya ba ai bai wani kwanta kwanta a ce sai dai to matarka ce ba mu san yadda za a yi ba komi zai faru komi gaskiya ita ce matarka banda ita alakarka ce ita kanat min al tana daga cikin wanda za a basu cikin azaba ita kan ba za su tsallaka ba illa munziluna ala ahli hadhihi al-qarya rizqan min as-sama' ya ce saƙon shi ne mu sanar da kai Allah ya ba mu umarni za mu saukar ma mutanen wannan garin da wata irin azaba daga sama wanda ba su taɓa tunaninta ba za a zubo masu wani irin ruwan azaba ma kanu ya saboda abin da suke na wannan laifuffuka na fasikanci da aka ce su bari ya fito ko aka kuma aka yi za ku gani nan cikin an biya da makaranta baya can wani wuri aka ce da aka zo ko jibrilu ya ce masa da lokaci ya yi. aka ce lokacin asuba ne ku ku fita daidai da gab da asuba za a halaka su aka ce da aka zo jibrilu ya zo ya ce ma sauran mala'ikun su koma gefe ya tashi ya caki garin nan garuruwa guda biyar na jiya da muka yi magana shine sadum shine babba da wanda ake ce ma'amura amura akwai garuruwa biyar ne za ku gan su zai kawo misalan da ya tashi ya caki garin nan da fiffikensa aka ce yayi sama da shi sai da suka ji sautin mala'iku suka ji sautin karnukansu da kajin su nai kifo garin nan kamar yadda ka san tsohuwa mai toya masa idan ta sa wannan cokalin mai faɗi ta ɗauki masan nan ta kirkida ta kifa ta aka yi kifar da garin nan gaba ɗaya cikin lokaci kaɗan an gama da umarnin Allah ta bara wa ta'ala sau da haka haka aka ce a yi masu kuma an yi masu an zartar da aiki walaƙar tarakna min ha ayatan bayyanatan liƙaunin yaƙilun wannan gari da aka yi an bar ayoyi an bar abubuwa abu a fili a wannan gari ana ayoyi a ga wannan garin na sadum da kuma wannan damu a wannan amura akwai wani damura duk dai garuruwan nasu ne da dabura duka garin su ne an bar abubuwan wa'azi wanda sun isa kowa masu tunani su lura da su ya su toko? Da kuma fa kun san ana karantar da kissa ne al-ibratu bi umumil alfazi la bi khususil asbabi in ana karanta kissa mabannata ga abin da suka yi bannan da mutanen nan suke luwaɗi suke mata lesbianism suke suna zuwa maɗigo suke yi mata na bin mata maza na bin maza wannan shine dalilin halaka su aka yi masa wannan mummunan ladabtarwa mai muni to ana karanta tarihi ne ba dan aji tarihin ba Shi ne dan al'umman da suka maimaita irin wannan aikin su ma wannan masifan tana samun su sai dai za ta iya samun su a ɗaiɗaiku ne tunda annabi ya yi adda kada a halaka al'umman gaba ɗaya kamar yadda aka halaka waɗancan amma za ta samu musiba za a samu musiba ga irin wannan duk wanda ya fara yin wannan alfasha yana yin ta sosai kaga alama ta fito a jikinsa ta sa mutane na kyamarsa shi da kan shi ya rasa inda zai zauna cikin mutane haka muka karanta cikin adda waddawa sharhul kalimat sharhin kalmomi bil bushra kuma mutane ba sa so a yi wannan magana wannan maganan ta zama labudda kwanaki can da muka karanta a baya can cikin wata suran aka yi maganan luwaɗi aka yi maganan fahishan shi da yadda amunin yake sai aka ce ai masu yin ma yanzu ba sa so a yi magana in kai magana sai su yi ma strong warning har wani yaro nan wata rana ɗalibinmu ne nan ya samu lafiya ya ji sauƙi amma sai da suka kusa su kashe shi ko su haukata shi ma domin da ya tashi ya rika magana kan wannan da daddare aka samai ɗakin shi aka ɓalla ɗakin aka mai wata irin allura ta mutuwa ya dinga aman jini sai da ya kaman ƙwaƙwalwar shi ta burkuce gaba ɗaya koma yana aman jini aka ce an ce ma ka daina maganar nan kaki in ko wanda ya ci gaba da wannan magana su za su gaba za su yi magani shi saboda yana wannan magana muka zo muna magana na aka ce wani da aka zo nan a masallacin malali ana malamin yayi wa'azi yayi wa'azi yayi wa'azi yana gaba da aka tashi fita sai kawai ya fita waje ya tarbi malam ya ce kana ta wa'azi akan wannan wannan abun ba za mu bari ba ba za mu bari ba ko mami za ku ba za mu bari ba mu ba za mu bari ba ya tinkari liman ya gaya masa liman ya dawo ce wani ya tinkare wancan satin ya ce abinda suke nan ba za su bari ba wani ya zo ya ƙara su ya ce kai wannan abu fa su shine hanyar samun kuma ba za su bari ba wani aka je aka samu liman aka ce ga abin da yake liman ya je ya samu ya ce mun ji abin da kake yi in gaskiya ne abin nan ka bari in ko ba haka ba mu gaskiya ba za mu zauna da kabe ce a shi zai sai da gidan shi ya tashi ba zai bari ba ya tashi ya ba unguwan sai dai unguwar ku ne sai dai ya tashi ya bari ya ce shi ba zai bari ba to wannan kaɗan kenan da aka yin ana magana kan waɗannan abubuwan sai ce dole sai dai a daina magana in ana maganan shi ta taɓo wasu ne sai baka kira sunan kowa ba wanda ko ya ji yana yin ya sani to da shi kake domin abin nan ba iyaki a'ani wasu ma iya jara idan kana magana da can sai zo ya fado can ga wanda ke abin to da shi kake da shi kenan ma in yaji sai bari ya gyara a ba baka kira sunan shi ba baka ce wani kaza ba baka ce abin nan bane haka in mutum ya ji ana maganan ana karanta qur'ani ji wani laifi ya fado kan shi qur'ani ne ya ambato ka ba mu muka ambace ka ba ko mu ce ga sunan ka ba amma gyara so da ka waɗannan mutane haka suke tintini da can tintini din sun yi karfi to ba sa so a yi magana kan wannan alfasha naka da aka yi magana aka ce abun nan ne to gashi nan dai sharhu kalimat bil bushra ay wa yaqub ba'da wato za a bashi ishaq da yaqub bayan shi hadhihi al qarya ay qaryatu lut wa hiya sadum shine garin lut shine sadum shine babban capital na kasan qalu sai suka ce nanu a'lamu biman fiha mu muka fi kowa sanin wanda ke cikin garin ai lokacin da aka yi masu magana ai qalatir rusul ai sai manzannin nan suka ce nahnu a'lamu biman fiha kada ka damu yalo mu muka fi sanin mutanen da ke cikin garin mutanen da ke cikin garin nan babu matsala don a abin nan ba matsala ba ne mun san waɗanda ke cikin garin ba matsala ai ba za a halaka kowa da kowa ba ai kana fi ilmin lahi wa hikmihi a aka ce qalu nahnu a'lamu man fiha shine nan kanat min al-ghabirin min al-ghabirin kanat min al-ghabirin ai kanat fi ilmi Allah ita wannan ta kasance cikin ilmin Allah da hukuncin Allah min al na fil tana daga cikin wanda za a bata cikin azaba ita kan ba za ta tsira ba dan haka za a azabtar da ita za ta wahala kamar yanda sauran mutane za su wahala fi abihim sai aka ce ay hasalat lahun masaa sai damuwa ta kama shi da ya ga ga baki ga kuma yadda gidan shi yake ga yadda za a bata masa wa ghammin da bakin ciki bi sababi makhafati an yaqsudahum qaumuhu bi su'in idan tsoron kada mutanensa bakin nan da yayi kada mutanen shi su zo su nufe su da mummunan abu wa baqa bihim zar'an sannan ya kasa masu komi ya kasa hakuri kuma har dai ya fito suka gane dai gashi sun zo wurin mutum amma sun gane yana damuwa ai ajaza an ihtimalil amr ya kasa daukar wannan al'amari li khawfihi min qaumihi an yanalu bayfahu bisu' saboda yana tsoron kada mutanensa su zo su taba bakinsa da mummunan abu don haka mala'iku sai suka ga hankalin shi ya tashi ya shiga cikin baya natsuwa min ya samu ya ce ga abin da yake tsoro mutanen nan mabannata ne sun ji nayi baki yanzu nan za su kawo muku farmaki su ci muku mutunci a gaba na baya da zan yi da su suka ce mashi a ina wa ba ka bihim zar'an kenan sannan sai suka gaya masa suka ce kaka damu rizizan fa menene rizizan ai azaban ne mina sama za mu saukan masu da wata azaba daga sama bima kanu yafsukun saboda fasikancin da suke ai bi sababi fisqihim wa huwa fahisha ta dalilin wannan fasikanci nasu shine wannan alfasha da suke zomawa walaqad tarakna minha aya mun bar mun bar wannan abu wannan gargadi da aka yi na wa'azi mun bar shi dan ya zama aya ai tarakna min qaryati sadum mun bari mun bar wannan daga wannan alƙarya ta sadun mun ba abun wa'azi allati dammarnaha wanda garin mun halaka shi gaba ɗaya mun bar shi ya zama ayatan bayyana ya zama aya wadda take bayyananna wa hiya farabuha wa dimaruha shine yanda aka rusa garin aka yi raga-raga da shi wa tahawwulha ila bahrin mayyit la ta fi sannan muka bar shi aka bar shi a wani gari da ake cewa bahrul mayyit dead sea ake cewa wurin har yanzu dead sea din nan aka ce ba wani abu da ke shiga ya rayuwa ciki idan ka shiga sai dai sai dai ka ɗebo ruwan ka yi amfani da shi Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ji kansa ce ya taba zuwa wurin aka ce in kana da duk wani ƙwayoyin ko mutum yana da kazuwa ko yana da wani ciwo da abin nan in ka je ka ɗebo ruwan ka yi wanka daga nan ta mutu ka warke kenan yace shi ya shiga wurin yayi wanka don haka abun rayuwa in kifi ne in wani abu ne ya bi wurin ya zama datti kawai shi shikenan magana ta kare aka bar shi duk dan ya zama wa'azi ya zama aya da kowa wurin saboda haka mutane sun zo wurin har cewa aka in zaka shiga wurin in dai za ku shiga wurin kuna dariya kan ma ku je kamar masu yawon shakatawa za su je wurin to in an je wurin kuka ake yi in ko ba kuka ku wuce da gudu kawai dan kada masifar da su shafe su ku shiga cikin masifa na haka ba a shiga wurin ana dariya saboda mai saboda ya zama aya abun wa'azi ga duk kowa ma wanda zai taho baya wurin yana nan har yanzu saboda aka wannan shine abun da din ya fito ko shine na aka bar shi abun wa'azi aya ya yaqilun ga mutane masu hankali ay ya'lamuna ay wanda suke al-asbab wan nata'ij ta tadabbaru mutanen da suka san sababi suka san sakamakon abubuwa in sun yi tunani suka lura waɗannan su ne masu hankali wanda za su iya kallon abu su rika kallon a haƙiba al'amari me yasa aka yi me ya faru me abun ya jawo ma'anar ayat ma'anar waɗannan ayoyi masu albarka ma zalar su ya kukurfi kisasi lutin alaihi salam har yanzu jerin magana bai gushe ba ana ba mu labarin kisan lut alaihi salam innahu ba'da an zakkarahum wa khawwafahum azaballah shi lut bayan ya yi ma mutane ya tunatar da su ya yi masu wa'azi ya yi masu gargaɗi ya tunatar da su game da magana Allah tabaraka ta'ala da kuma azabar shi ya tsoratar da su in fi ba ku ji ba ga abin da zai biyo baya ka adatul mukazzibin alhalikin sai suka bashi amsa kamar yadda yake daidai yake da al'adar masu karyatawa halakakku duk ma'anar iri daya fatina bi azabillah suka ce azabar da kake cewa za ta zo ta Allah ka ce azabar ta azabar ta zo in kunta min as-sadiqin in kai kana cikin masu gaskiya wa annahu alaihi salam istansara rabbahu ta'ala alaihi daga nan ne shi kuma amincin Allah ya tabbata gare shi sai ya nemi taimakon ubangijinsa tabaraka wa ta'ala akan su wastajaba Allah ta'ala lahu sannan kuma Allah ya ansa masa wannan domin annabawa kowane yana da addu'o'in da Allah ya masa alƙawari in yayi zai karba wa fi hadhihi al-aya bayanu zalika bi kayfiyatihi a cikin wannan aya za a yi mana bayanin yadda abin ya faru kuma yadda ya aikace ƙala ta'ala walamma da rusulana ibrahim yayin da rusuluna ibrahim ɗan saƙon nan suka zo ma annabi ibrahim ay Alkhalil ammu wanda shi baffan lut ne Bilbushra. wato suka zo mai da bishara allati hiya wuladatu waladin lahu shine zai haifi da wa huwa ishaq zai haifi ishaq wa min ba'dihi yaqub da bayan ma zai haifi yaqub ay waladu ishaq ayna alayhi assalam kama qala ta'ala fa basharnaha bi ishaq wa min wara'i ishaq yaqub muka ma matar shi bishara da cewa za ta haifi ishaq bayan ishaq ba za a haifo yaqub akai masa wannan bishara akwai nahar lamma ai wannan lamma harfu wujudin ne li wujudi nahwu wannan shi saboda harfu ne na samar da abu abu ya faru ne li wujudi nahwi Ai lamma jaa al haqq yayin da gaskiya ta zo misali gaskiya ta zo zahabal batil sai ƙarya ta tafi kaga lamma ma aikas abu ne ya zo wa hiya adatun tadullu ala tawqit wato wata kalma ce ko wata abin nan ce kayan ala ne wanda ake amfani da shi wanda take nuna lokacin abu yadda aka yi kama hiya zarfun ai wannan kuma zarfu ne shi ma wannan zarfu ne mulazimun li idafati ila jumlatin ba'daha wanda ya zama dole wannan nahawu ne sau da aka yin an zo wannan zarf ne ana amfani da su lamma tana nuna wujudu shai abu ya faru lokacin da abin ya zo ko lokacin da ni na zo ko da wani abu ya faru bilbushra albushra nan albushra nan ismin lil bishara allati hiya al ikhbaru bima yasurru al mukhbar shine a ba mutum labari da abin da zai faranta ma wanda aka ba aka ba labarin ya ji dadi shine bushra to sun musu bishara sun ba su wani abu mai daɗi wanda za su ji su yan wannan gida sau da aka an masu bishara qalu sai suka ce ai qalatil mala'ika sai mala'iku suka ce li ibrahim inna muhliku ahli hadhihi alqarya mu an turo mu ne ay yuriduna qaryata qaumi lutin wa hiya sadum suka ce mu an aiko mu aiki ne za mu halaka mutanen wannan alƙarya wannan gari na sadum wa allalu li zalika bi kuma suka faɗi dalilin halakawa me yasa za kaman ka ce an tambaye su to me yasa za ku halaka su da suka ce za mu halaka mutanen wannan ƙarya wannan gari sai suka ce inna ahlaha kanu zalimin mutanen garin nan azzalumai ne dan haka zalunci shi yasa aka ce baya dorewa duk lokacin da zalunci ya ta tafiya to abinda zai biyo baya baya da kyau aljumla ta'liliya lima taqaddamaha min al-ihlas ita wannan jumlan da illa tana bayani ne saboda abin da ya gabace ta tunda an ce za a halaka mutane to an yi bayanin me yasa za a halaka mutanen ga dalilin da yasa za a halaka su ya fito ko saboda haka wannan shine abin nan din ay yuriduna wannan wa allalu li zalika inna ahlaha kanu zalimin mun karanta ay li anfusihim suna zaluntan kansu bi rishyanil dhunubi wa Itiyanil fawahish saboda suna shiga zunubi suna yin alfasha kowace irin alfasha aikatawa suke wale zairihim da kuma sauran mutane wasu suna cutar wasu ma irkanu ya kasa unar domin suna tara hanya suna fashi da makami sau da aka kaga fari fashi da makami da refin da ake na tafe daga mutanen lud aka faro shi sun mutane ne mugayen mutane mabarnata suna tara hanya su kama maza su yi masu fyaɗe su kama mata su yi masu fyaɗe kuma su kwace abin da ke hannun mutum yau mu an wuce haka shi mutum ɗin ma ake riƙewa a tsare a daji a ce sai an ba da kuɗi shi mai abin da suka ga dama Allah sauƙaƙe Allah ka ba mu mafita wa huna qala lahum ibrahim anan ne ibrahim ya ce inna innaha inna fiha lutan ya ce akwai lut a cikin garin kuma shi laisa min zalimin bai daga cikin mazu azzalumai bal huwa min ibadillahi salihin yana daga cikin bayin Allah salihai to ya za a yi da shi fa ajabathu almalaikatu fa qalu nan take sai mala'iku suka amsa suka ce ai nahnu a'lamu biman fiha mu muka san muka fi ka sanin wanda ke ciki ai minka ya ibrahim mun fi ka sani lanunajjiyannahu wa ahlahu tabbas shi kuma zamu mu tserar da shi da iyalansa min alhilak daga wannan halaka zamu mu tserar da shi illam ra'atahu kanat min alghabirin sai dai matar shi ita wannan tana daga cikin waɗanda za a bari cikin azaba wa zalika li tuli umriha saboda tsawon shekarun ta fa sawfa tahliku ma'ahum li kufriha wa mula wa mula'atiha lizalimin yace mumala'atiha ya ce za a halaka ta ga ta tsohuwa amma muguwar tsohuwa za a halaka ta tare da waɗannan kafirai saboda goyon baya da take ba a zalumi tana haɗa kai da su akwai nahar ai fara aljumhur wa nafi wa hafsun munajjuka mun ce munajjuka ai bi tashdid munajjuka ai bi tashdidil jim jim din an sa mata shadda wa qara ibnu kathir أي منجو من منجوك أي بتخفيف أي بتخفيفها أي منجوك منجوك أي بتخفيف أنجا أي ينجيك ونجا وعنجا بمعنى دم معنى دي دا ونن دم معنى سدي دي زامو سيرا دا كي كفتا أبو كي باروانك وقوله تعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا يا عندك أبو يزو أي ولما وصلت الملائكة لوطا yayin da mala'iku suka zo wajen lut qadimina min indi ibrahim min falastin sun taho daga wurin annabi ibrahim daga falastin ne suka taho wurin lut a wannan gari sadun su yi abihim wa baqa bihim zar'an sai ko ya mune da ji abu yi masa muni ay sa'a bihim muni wa asabahu ghammun wa hammun ya samu damuwa in an ce ghammun wa khawfun ma duka waɗannan suna da abun nan ranmu bakin ciki na yanzu gobe mai zai faru ga tsoron mai zai faru a yanzu take kamar ranmu da hammun da huzunin duka min kaumihi an yasi'u ilaihim kada mutanen shi su muna nama waɗannan bakin wahum zilu na alaihi waɗannan baƙi na shi ne sun sauka wurin shi a ce mutane su ci mutuncin su ba daidai ba ne. in kaukai baƙi aka ce yau an ci mutuncin su baka ji komi ba to ka fita daga ɗabi'ar ɗan adam amma muddin mutum ya yi baki ya ga an wulakanta su zai ji abin na cikin ran bai ji daɗi ba ko da ba abin da zai iya yi sai ya ji damuwa hankalin shi zai tashi akan wulakanta bakin nan to balle kuma masu karamci irin wannan sun zo gidan kuma mai karamci a ce ya san mutanen nan marasa mutunci ne za su zo da duwawu waje da riga buɗaɗɗa kirji buɗe su ce su abin da suke so ko a turo masu bakin nan su bakin nan su wulakanta su har ma a wani wurin aka ce da ya haka ya ce masu a ai ga abin da aka ba ku nan ku nemi mata ku yi aure suka ce ai mu ka san abin da muke so mu ba ma san mata mazan muke so suka nuna mashi su dai ba kananan mabannata ba ne su da aka haka suka yi suka zo suka abin nan suka ce su ga saboda haka ya shiga cikin kunci ya samu damuwa min muke an siyo ilaihim kada su nuna wa huwa duyufuhu wa naziluna ilai alai walamma ra'at dhalika mala'ika minhu yayin da mala'iku suka ga hankalinsa ya tashi ya ɗi mota sosai tama'anuhu sai suka sa masa natsuwa bima akhbara bihi ta'ala da abinda Allah ya bamu labari fi qawlihi wa qalu la takhaf suka ce kada ka ji tsoro ai alaina kada ka ji tsoron mu abinda zai same mu wala tahzan kuma ma kada kai bakin ciki ala man man sayahliku min ahlika kada ka damu a cikin ma gidanka ko wanda za su halaka ma qaumika zalimi tare da mutanen ka zalumai inna munajjuka mu kam za mu tserar da kai min al'azabi anta wa ahlaka da kai da iyalanka ai zaujatuka almu'mina wa wa bunyataika da ƴaƴan shi wato da abun nan dinsa wa bunyataika wa wa bi minene na bintaika wa bi bintaika za mu tserar da kai kai da matarka dan matar shi ba ɗaya ba ce. akwai mumina akwai wanda ba mumina ba ciki wa bi bintaika da ƴaƴanka mata kuma guda biyu su kuma su ma sun bi illa imra'ataka sai dai ɗayan matar ya tsohuwan nan muguwa tsohuwa ay al'ajuzatu zalima wannan muguwa tsohuwan ta gida wannan matar ka ce amma muguwa tsohuwa ce wannan da ita kan za a halaka su min al-ghabirin ita kan wannan tana ciki allazina talat amaruhum wa satahluku ma al-halikina wanda su kan shekarun su su ma sun yi tsawo ga su tsofaffi amma sun yi tsufa cikin banna su kan waɗannan za a halaka su tare da halakaku ke sa malam aka ce babu abin da ya fi daraja yau a duniyan nan wanda ya fi kowa a wurin Allah wanda Allah ya mai tsawon shekaru kuma gashi yana bin Allah ya yi hurhura cikin musulunci ya tsufa watakila har ya duka a cikin musulunci nan ya yi hurhura hurhura a cikin musulunci daraja ce cewa aka yi wanda har hurhura ta fito mai yana musulmi wannan hurhuran sai ta zama mai haske akan siradi ranar kiyama sannan kuma muka karanta cikin atarkira wanda ya hurhura cikin musulunci to za a kirga hurhuran nan kullum sai an kirga hurhura guda nawa yake da ita kuma Allah ya rubuta mai lada akan yawan hurhuran nan daidai yawan hurhurar ka daidai yawan abin da kake samu da lada saboda haka hurhura ba aibi bace kuma zai sa ka ka darasu ka kalli cewa Allah tabaraka ta'ala cikin sa ya raya ka har kai shekaru yau a lokacin da da haɓaka ba komi yau Allah ya sa har gashi ya fito tun yana fitowa baki har ya koma fari wanda idan da za ka tuno da wasu sa'anninka ne tara kafe su su yau suna ƙarƙashin ƙasa ƙashinsu ma haya zama fari sai kuma kana raye wannan ba kyauta ba ce daga Allah tabaraka wa ta'ala wanda Allah ya mai tsawon rai cikin addini yana musulmi har ya hurhura to Allah tausayinsa yake ji kunyar shi ma yake ji sai dai in shi ya yi ma Allah fito na fito amma wanda har ya hurhura cikin addini ya hurhura an ce Allah da kanshi kunyar sai ke ji tabaraka wa ta'ala Allah ya buɗe mana hanyoyi da yawa da zai mai rahama shi da aka yi maganar mabannata wanda Allah ranar lahira ko kallon su ba zai yi ba da yayi magana ai farko cewa yayi wanda yake yayi furfura amma yana zina gashi har yayi furfura amma lalataccen tsoho sai aka ce ranar lahira shi ko kallon shi Allah ba zai ba ai saboda munin abu ne ga furfura ga banna to saboda haka wanda suka ya dade a addini har hurhura wannan babban alkhairi ne aka ce shi ko wanda ba zai bi Allah ba to gara ka a bashi ma ya dade in aka bar ya dade ya masifa ce gara da wuri kawai a datse shi kawai ya tafi nan ya fi masa shi kuma amma abin da ya fi shine mutum Allah ya taimake shi yayi shekaru da yawa kuma gashi yana bin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko to da ka waɗannan su ne abinda saboda haka su waɗannan ga hurhura amma ga banna wa qawluhu ta'ala fil aya kuma yadda Allah ya faɗi cikin wannan aya aya ta 34 inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya rizqan minas sama lalle mu za mu sauko wa mutanen wannan gari da wata azaba daga sama bima kanu yafsukun ai akhbaratil mala'ikatu lutan wato mala'iku sun ba lutu labari bima hum fa'iluna liqaumihi ga abinda abinda za su aikata ma mutanen shi ga abinda za mu yi masu wa huwa qauluhum inna munziluna ala ahli hadhihi alqarya mu za mu saukar da azaba akan wannan garin waɗannan mutanen wannan gari ay madinatu sadum shine rijzan ay azaban min as-sama'i wa hiya al-hijara za mu sauko masu da duwatsu daga sama shine za mu sauko da azaba duwatsu ne da sawar fiskihim itiyanihim al-fahisha wato suna zoma wannan irin alfasha allati lam yasbaqhum ilaiha ahadun min al-alamin wanda gaba ɗaya duk duniya ba wanda ya riga su yin wannan banna mabannata ne na ƙarshe Allah ta tsare mu daga mabannata yasa ba a zama da mabannata sannan da muke maganar littafin tuba to akai ko kana so ka tuba sai ka ɗauki wasu matakai tashin farko ka ƙaurace ma inda ake zuwa ana saban na biyu ka ƙaurace ma abokan saban waɗanda suke ake yi tare da su suke raka mutum ko aje tare da su a yi kana ƙaurace masu ka ƙaurace ma wurin Ka ji kuma ba ka san abun a rai to daga nan ka samu hanyar da za ka tuba amma ko kaji ba ka san abu a rai muddin kana tare da masu yi kullum ku tashi tare ku wuni tare kuma wurin da ake yin shi kuna zuwa wurin sanda mutum zai koma mai ma sani ba ba aibi ba ne a ce mutum yana zunubi ya gane ba daidai bane ya bari ba aibi bane aibi mutum ya gane abun nan ba daidai bane ya ci gaba da yi shine babban aibi yasa ake cewa la kabira ma'a tauba babu wani ko ma'al istighfar babu babban zunubi matuƙa ana istighfari mutum yana tuba sannan kuma la ta ma'al israf babu ƙaramin zunubi kuma matuƙa ba a tuba aka ce yayan adam gaba ɗayan su kullukum khata'un dukkan yayan adam masu kuskure ne ku wa khairul khata'in at mafi alkhairin masu kuskure wanda za su tuba saboda ce labun nan ba ba zunubi bayan tuba sannan aka ce abin nan ba a taibu minar zambi kamar la zamba lafi wanda ya tuba bayan ya yi zunubi kamar wanda bai yi ba ne. kuma Allah ta baraka wata ala in ya so mutum da alkhairi aka ce a salahu a ista'malahu aka ce ma'anan asalahu in Allah ya so mutum da alkhairi sai ya zo gab da shekarun shi rayuwar shi ta kusa karewa ya kusa barin duniya sai Allah ya buɗo mai wani aikin alkhairi na daidai ya kama yi ya kama yi ya doge akai sai ya mutu akai ya samu husnul khatima ina roƙon Allah ya azurta mu da husnul khatima haka wannan ne abun nan dinsu haka su waɗannan in tuba da suka yi shi yasa aka saukan musu da wannan masifa aka ce to tunda haka ne kuma ga fito na fito da suka ce in ma da gaske ne azabar ta zo ya fito ko to haka suna azabar da ba a san wasu masu yin ta ba lam yasbaquhum ilaiha ahadun min alami qala wa laqad taraknaha ay min wa laqad tarakna minha ai mun bar wannan gari mun bai shi ai min tilkal qarya ayatan bayyana mun bar wata aya mabayyananna a fili ai izatun wa ibratun wa azine da abun lura wa alama wadiha kuma alama ce a fili ala qudratina akan Allah yana da cikakken iko ala ihlakin zalimin wal fasiqin akan kina Allah yana da iko ya halaka azzalumai fasikai in kaga ana yi kyalewa kawai yayi wa qawluhu ta'ala liqaumin yaqilun da mutane masu hankali ai humul izhumul ladina yatadabbaruna fil umur su masu hankali su ne wanda za su rika lura da al'amura wa yastakhlisuna asbabaha wa awamiliha su tantance abubuwan da ke sababawa da abubuwan da suka kawo su wani ta'ijiha wa athariha menene su tantance su ware su gano me ya kawo amma ghairul uqala amma wanda ba su da hankali fala hazza lahum fi dhalika wala nasib su kan ba su da kaso ba su da rabo a wannan babu wani abu tare da su fahum kal bahaimi su waɗannan ba su da bambanci da dabbobi na gida marasa hankali a tunsaqu saƙo ilal majzara wa hiya la tadri wanda ake jawo su za a kai su kwata wajen yanka amma kaga suna ta tafiya yanzu kai kana nufin sa in ya san kwata za a kai shi an yi sa kai shi dan adam ya ja shi kai kwata in ya san mayanka ne za a je duk yadda za a yi kwaci kanshi sai yayi saboda haka abun nan ne inda wasu na tsafi ran nan nan naga wani ya nuno man kai mutane fa ana fa cin mushe fa wallahi ana cin mushe ba dan kanan ba ran nan naga wani kawai an nuno su sun zo da sa za su kwantar da shi a kwata ga wani suna fedewa ga wani an zo da shi kawai ana jawowa yana harbe harbe kawai wani ya baro wanda yake fedewa ya ce a tsaya a tsaya yana zuwa kawai ya dauki hannun shi kawai ya sare a nan a wuya kawai sai ya baje kawai kuma suka rika ta kuma shi kawai kuma aka ce a yanka kawo a ah, ku kale shi kawai karasa da kanshi kuma ya karasa da kanshi su fede ma mutane yana na a cikin bututu za gani marin shi kawai ya zo sa kawai katon sa ana rike da shi igiya da kafa da abun nan ba da aka zo kawai shi yana fede wani sai ya ce tsaya tsaya ku kale shi kawai aka kira shi aka yi mai wani kirari yana zuwa kawai ya mari sannan a ƙeya ya sa hannu ya mai haka ya sara mai a wuya kawai sai ya baje wani na ta a yanka a yanka ya a ah, ku kyale shi kawai karasa haka kuma shi kawai ya karasa ta ganye mutu kuma su yanka su je su sama mutane su ta ci abubuwa ga sunan ga wani kuma aka nuno shi kuma mushen ma gaba ɗaya je yanko aka kama shi ga kan ya zo ya haɗa kafafun da abin ya sai da mutane ga kan yana riƙe aka ɗauki hoton shi kai fa mushe ya je ɗauko mushen sa gaba ɗaya yanka ya ba mutane shi yasa rashin lafiya ba iyaka dai ka sai nama su sai nama da nama waɗanda za su je su binciken in sun gamu da su sun je wurin su ma nasu za a ba su abin kawai su kyale su nan kwata in ka je nan nan kwata na sha zas da nake zuwa da asuba zan ga ɗauko saniya ga ta nan ta yi rigingina a cikin amalan ki ta ɗaga kawo ko motsi ba ta yi ana kokari kawai kai ta kwata a gama a yanka a ba mutane rigingine ta gani ta nan ma inda muka sani haka a kawo su wasu sun kusa mutuwa har akwai lokacin da mutane suka rika sato awaki sai su fafasa masu makogoro da abin da su kawo su haka nan yanzu an ce biredi suke tusa masu ma sai su tusa masu biredi su buɗe bakin da tsiya su cusa masu biredi a ciki sadda za a kawo kwa ta, kusa mutuwa ta riga ta garka labaita a karasa ko wuka ta yanka ko biredi ya kashe ita ba mutane suna ci kaji masu kaji da can gidan kajin sai su dauko nan muka yi magana wata rana da wanda yake ya ce ai sai da suka yi masu doka suka ce daga yau in aka kawo masu kaji sai mutane su je wai su sun waye sai su je su samu masu abinci restaurant za a yi buki a gidanka sai a je a ba su kwangila to za ku yanka mana kaji guda ɗari za ku kawo mana kaji ku gyaggyara su fefe cikin ai masu ba su san ƙarshen ta mushe hamsin bane a cikin ɗari sai da malam bashir ya ce sai suka sa ƙa'ida suka ce daga yau in za a kawo masu gyaran kaji ko za a zo dole a kawo masu kajin nan da rai su su yanka amma duk wanda aka kawo su ba rai wai a ce an yanka su ba za su yadda ba domin daga gidan gona sai su ɗebo a cikin kajin na can sai su zo da su wasu a yanke a kawo wurin a ce wannan an riga an yanko su ne sai waɗannan ne ba a yanka ba sai kuka kara suka ce ba mu yadda ba ashe sun gano cewa waɗanda suka yi mushe ne suke yayyanka ma wuya su haɗo su kawo su zo su bada wayan ba su kwangila restaurant kai kana nan kana ganin kaman kayi dabara ne wai kai ka a san abu da yake hygienically you know hygienically in ka ba waɗannan hygienically you are safe you are same a ah, ina sun riga sun jama'a wasu sai kai kwana arwa'in ƙarshen ta kana sallah ko awa ashirin kana sallah ta aikin banza ka riga ka ci mushe ka ta wani hygienically you are safe same a ah, ina sun baka mushe so da haka dole ne abin nan mu gyara yadda za mu yi abin nan ne irin waɗannan sana'o'in mutane suna ganin su ba komi ba amma maganan wanda za su yanka mana nama a kwata da wanda za su yanka mana kaji mu ci wannan babban muhimmanci yake da shi a musulunci domin dai ba ma rayuwa sai da waɗannan abin. ko ba ka da kuɗi wata ran wata ran kana da su za ka sau nama za ka sau kaza za ka sau in kaukaje wanda ba su san yadda suke ba wata tun daga abincin ma ka ci masifa domin a nan muka yi karatu idan za a yanka sa ku ji fa in dai sa a sake yake yana yawo ya ci najasa ya ci kazanta ya ci kazanta ya ci kazanta shi fa sai an ɗaure shi an raba shi daga kazantan nan har kwana bakwai sannan yake iya yankuwa misali yanzu inda za a ce da sallah sa za ka sau ka yanka don kana so ka yanka ka samma makwabtanka ka samma yan uwanka to in za ka je sau sannan sai ka je tun wajen sauran kwana bakwai sallah sai ka sau shi ka an so shi ka zo da shi gida ka ɗaure, kai ke ciyar da shi ciyawa kai ke ciyar da shi dusa ka san me yake ci to sannan ne yayi tsarki da za ka iya yanka shi zuwa wannan lokacin in ka ba yi haka nan ba to zai wahala ka raba shi da najasa don a wannan lokacin da naman shi da fitsarin shi da kashin shi duk najasa ne in dai ba a raba shi da najasa ba waɗannan kwanaki idan kaza ce kuma sai an raba ta da najasa kwana uku idan yanzu kana da kaza a gida irin na ƙauye masu yawo ko wani abu in kana so ka yanka su da sallah tun kafin sallan da kwana uku sai a kame su a tsare su a keji a tare su kai ta ba su dawa kana ba su abinci da ka san me kake ba su kaga ba su ci mushen bera ba ba su ci kaza ba ba su ci kaza ba ka tsare su ka killace su har kwana uku to daga nan sun yi tsarki gaba ɗaya naman su yayi tsarki to shine za a yanka su to idan yanzu ya kasance masu kiyon kaji suke hada abincin su in masu najasa suke haɗawa su ɗauko wannan jinin su haɗo abin nan su haɗa, yaushe ne aka yi maka zan tsarki kuma kajin nan nan na taba gaya muku cewa wani mai kiyon cewa yi, idan aka tashi idan mutum yana kiyon kaji kuma yana kiyon eh, eh, abin nan kifi to in kifin ya mutu sai ya ba kajin su cinye in kajin suka mutu sai ya ba kifin su cinye haka ba ke juyawa na jasa na jasa damal damal damal damal damal damal damal damal idan kifin ya mutu sai ya ba kaji su cinye in kajin suka mutu sai ya jefa ma kifin su cinye haka ake ta daga muce sai muce to da kifin da waɗannan su in ana so su yi tsarki sai an daina ba su wannan abincin karanci kwana uku sun koma ana ba su abinci da tsarkakakke ne mai kyau ne mai tsabta ne sannan za a iya yanka su a amfani da su in ba haka ba an ci najasa sannan salon lusaimin ya zo ya magana cikin sharhin mawatsa ya ce dabba idan aka ganta ba a san me ya kama ta ba sai ta faɗi kawai aka ga tana harbe-harbe a shari'a ba an ci a yanka ta ba to idan aka yanka ta a wannan lokacin cewa yayi baya halatta a bari a ci naman nan sai an kira likitocin dabbobi sun gano me ya same ta a wannan in ciyon da zai iya harbin mutane ne sai a je a tona rami a rufe ta kada ci yanzu duk muna da wannan mu babu don ba samu wanda suke da abubuwa suka gyara mana wannan a yaushe za mu fita daga wannan tabalbalin shi kadai wannan ma yaushe za mu fita daga wannan tabalbalin na? to dama hukumar ba ita ce matsala ba ma? kyakkyawan suna samun matsala to masu sayarwar da irinka to ba kai ma don kana tsoron abin nan bane ba har littafi ka karanta ma kake koya ma waɗanda ke wurinka ba don radda ma baka nan su su bi akan karatu to wannan ba jara bane ba ba eh a yanka da yawa eh eh to eh, eh. ne hmm. eh, to ina zai da yi da kanku ai wala Allah da yake Allah kai dai mu wallahi shi yasa malam duk lokacin da kai sallah ka daga hannu ni mai laifi ne gani kawai a matsayin kawai kai mai laifi ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah nan da gwalgwalo masifa kan ma ka tsaya kana tambayan wai ka tuno mai kai ba su da iyaka buhu buhu ne ko ta ina malam da gwalgwalo ne abin nan ba in ba a yi sa'a ba ko dai ka sha ko ka ci ko ka sha ko ko ka ta ko ko ka tabo kawai kullum haka ake to yanzu abinci ba kyau an ce inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban mutun ya ci mushe ka ga ma abin da zai yi kyau mutum yana ta rayuwa kan mushe a zo a yanka abin da a ce an yanka abu mushe ka ci baka sani ba a yanka wannan a ce mushe ne kaza in ka zo ko ina ne me za ka yi ko kifi ka ce ka bari don wani sai ya ce to shi yanzu abin da zai yi ya ma daina cin nama bari ya koma kifi kifin kasan iya mushen da ya ci kafin a kwaso shi daga ruwa ka ci za su aje shi ne su ce sun bashi wani abinci kwana uku sun daina bashi wannan abincin abin nan bane su da suke zo kawai su samu kuɗi yaushe za su ce dan za su sai da kifi wai za a yi wane ne suke cewa ma in lokacin yayi za su yi na manta sunan da suke in za a sai za a fitar da kifin za a harvesting yawwa barakallahu in za a harvesting ba harvesting za su ce za su kwace kifin ba kana nufin yanzu kowa ne bai san karatu ba dan zai harvesting ya ce to kifin nan dai mun ta bashi kwashe kwashe amma tun da yin saura ɗaya sati ɗaya mai harvesting bari mu kyale shi yanzu a so abinci mai tsarki a ta bashi har kwana bakwai don naman ya tsarki kafin ya saida kuma ya san zai kashe kuɗi da yawa ga wannan yana da shi a sito wannan mai dagwalgwalan kuma ya san ku ba ku sani ba amma ga ka'ida fa kafin ya harvesting din nan ko yana bashi wani abinci wanda bai da kyau wanda ba a tantance tsarkinsa ba to bari zai yanzu kafin harvesting da kwana uku ba abin da yake bashi sai abinci mai tsarki saboda sannan ya tsarkaka inda najasa ya kasa yadda ita yayi komi yayi tsarki sai a saida ma mutane a matsayin abu ne fiyo ya tsarkaka yanzu kuna ganin mutane za su yi wannan to kuma fa haka ake wajen kaji haka ake wajen dabbobin haka ake wajen abin nan ku kalli shanun nan wata za ka ga an ɗauko ta cikin mota mota hudu a cikin golf guda ɗaya sadda za a kawo ta mayanka wata ta kusa mutuwa ba ta motsi akwai lokacin da na sani ana aje shanun nan wani aka zo aka ajiye shi a garke tun da magariba har sai gobe da safe bai motsa ba daga inda saboda masifa ya kusa mutuwa kafin a kawo yana na haka za a rakitai in zai kai kwata a haka to in ba zai kai ba wani na kuka ma da hawayen shi wallahi da yawa wanda yake nan ungo shanu ya sha gani shanun nan wani za a zo da shi yana ta kuka da hawaye yana kuka saboda masifar da ya sha mota da kuka da hawaye yana kuka a zo a sauke shi a wannan wurin kuma bai iya motsawa sai ya kwana a nan wurin ya ji iskan asuba sannan za ka ga ya ɗaga kai ya yi lumfashi to amma a haka ba za a tafi da shi a yanke shi a kama mutane to in ba shari'a aka sani ba da yadda za a bi abin nan ba wa zai abin nan ba wanda suka san shari'an nan ko sun zo sun fara yan kaɗan ne ko sun fara sai an fi ƙarfin su ta adin da su kawai a ce suna kawo mutane abubuwa daban-daban su suna ma ɓata sana'a yanzu za a faɗi ma wanda ke ɓata sana'a sai su ce ɗaya daga ciki shine wani yana kawo masu jirgi kowace magana ta kawo to wanda ke yanka wurin ya zo yanka shi ma za su zo ne shi ma mai yankan ya koma ƙarƙashin su duk abin da suka aje mai shi dai zo ya share wuka kawai koma gefe duk abin da suka aje mai ya share wuka ya koma gefe nan magana su ce to ai malamai ke yanka mana ma da kansu balle to malaman suke ba da shawara suke ba da shawara mana bakar da yadda suka ce ake yi so yadda ka gana ma ake yi yan kaɗan ne suke tsarewa kuma wanda ya tsarin a tsangwamai su da haka muna da matsaloli da yawa tun da za ka gane sirrin yau kuma kallifa matsayin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam amma annabi fa da kanshi shike daga hannu yace Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت الذي لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أشيكو كوا ما يأتي sai سيدنا أبو Abubakar bayan manzon Allah shine namba ta biyu ga al'umman nan amma shi da kan shi roƙi manzon Allah ya ce koya man abin da zan riƙa yi dan Allah ya gafarta min ya ce ka ce Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika la ilaha fa innaka antal ghafurur rahim ya ƙara zuwa ya ce masa wani wuri zan koya ma wata adda in ka zo bacci ka ce Allahumma fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wash shahada rabb kulli shay'in wa malikahu أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك min شر nafsi wa min الشيطان وشركه وأن أقترف wa an سوءا أو nafsi إلى مسلم ila yace idan kai wannan da safe an gafarta ma zanubanka gaba daya idan kai wannan da yamma an gafarta ma zanubanka gaba daya in kai wannan da daddare an gafarta ma zanubanka gaba daya me yasa aka ba su wannan maganin baffanka ya ce koya man addan da zan zauna lafiya a duniya zauna lafiya a lahira ya ce ka ce Allahumma inni as'aluka al'afu wal afiya fi dunya wal akhira ya ce fa innaka in a'taytahuma faqad aflahta ya ce ya Allah ina roƙonka afuwa kai man afuwa ka banni kai man afuwa ba zunubi ba ba rashin lafiya ya ce in ka roƙi Allah wannan in aka baka waɗannan abun guda biyu ya ce ka rabauta duniya da lahira ashe kenan dole ne mu yi ta yi balle ga wannan da gwalgwalan ba mu san iya kashe ba mu ta istighfari ne ta roƙon Allah ko ta ina ko ta ina in ma ga abin da an yi ba mu sani ba ba mu yi da gangan ba ba mu yi ganganci ba Allah ya sa shi a ma'aunin inda zai mana kuwa da fito ko nan ba na biyar da aka ce can ƙasa an ce ayatan bayyana Ayi. almana wa qad tarakna min alqaryati atharan dalla alaiha mun bar a ga wannan garin wasu alamomi da ke nunawa wa Bakayal baqayal qarya al maghmura bima shine sauran garin da aka nutsar da shi a ruwa bima'in bahirati lut da wannan gari na wannan lut na taluhu min tahtil wanda za a gani ana ganin su yana yana haske a cikin ruwa ma baqaya launu ay kibrit tare da wani alama kamar na wuta wuta da za a gani wal ma'adin allati rujimat biha qaryatuhum har da wata toka toka za a gani da wani alama kamar garwashi da aka jefi mutanen da shi har yanzu akwai saura wurin su sun je kan sun gano ya fito ko ina ne saboda aka wannan shine abun nan din su wa qawluhu ay liqaumin yaqilun hum alladhina yatadabbarun ana gama nan ko ai wannan da ai inda nace allati tunsaqu ila al kada mutane su zama kaman dabbobi wanda ake jan su zuwa kwata shine majzara ana kai su kwata wa hiya la tadri wa fi hadha ta'ridun bi mushriki makkah sannan a wannan magana akwai jawo hankali da shagube da aka yi ga mutanen makka wa ma alaihi da abin da suke kan shi min alhamaqati wal ghafla na wawanci da suke da shi da shagala ana jawo hankalin su ku mutane ya kamata ku zama masu hankali ayoyi sun fito ko hidayatul ayati abin da zamu koya na farko shine hilmu ibrahim wa rahmatuhu ay tajalliya ay tajallaya fi difa'ihi al-lut wa alihi yace hakurin annabi ibrahim da tausayin da yake da shi ta jallaya sun bayyana a fili sun fito fili fi difa'ihi a wa ahlihi wannan da yake kokarin ya kare lut da mutanensa yana cewa inna fi halutan akwai lut gashi gashi mutumin kirki ne wannan bai nuna cewa kuma shi kuma ga hakuri ga lura da abubuwa wannan yake nuna karamcin annabi ibrahim babba ne na biyu taqriru mabda tabbatar da wannan ka'ida da ke cewa man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu duk wanda aikin sai mai da shi baya idan aka je lahira mutum aka yi nesa da shi to zaman shi dan wane ko dangin wane ko matsayi wane ba zai matso da shi kusa ba in dai mutum ba bin Allah yayi ba aka nisantar da shi a lahira to zaman shi wai dan wane ko wane ba zai sa ya matso kusa ba shi ne sa aka ce an je lahira ma za a fara sanarwa ne a ce al yawma ada al ansaba wa arfa nasari yau ake yadda duk wata dangantaka tsakanin mutum da wani kowane ne kake da alaka da kai da shi to aje wannan alaka sai dai wanda yake da alaka tsakanin shi da Allah kawai amma duk wata alaka ka da kai da waye ko kai dan wani ne ka aje wannan matsayin kawai yau magana ce ta tsakanin mutum da shi da Allah kuma wannan alakan shine imani da aiki na kwarai in akwai akwai in babu babu ka babu wani magana wasu duk da haka ba a gama ba sai an kira ya ma'sharal jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ardi fanfudhu la tanfuzuna illa bi sultan ace ya jama'an aljanu da mutane wanda yake ganin yau akwai wurin da zai gudu in akwai wani wuri da zaka falle ka tsere to kawai ku ku ruga kawai ku gudu aka ce kai kada ma ku bata mu kanku lokaci ba wanda zai gudu nan yau sai wanda yake da wani abu daga wurin Allah kawai haka sai an ba mutum an san ba kada wani wurin gudu ba dabo ba dabara suna ce to shikenan waja'a rabbuka wal malaku saffan saffan waji'a yawma idhin bi jahannam yawma idhin yatadhakkaru al insanu wa anna lahu dhikra yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati bayan an tare mala'iku sun sauko na sama ta daya sama ta biyu har zuwa saman bakwai an ce mala'ikun nan saboda yawan su za su haɗa mu da mu da aljanu su zagaye mu zagayo guda bakwai kamar yadda ka san zobe na zagaye yatsa haka za su zagaye mu ba wurin fita sannan bayan haka nan kuma Allah tabaraka wata'ala zai zo zuwan da ya dace da shi da wasu mala'ikun kuma su taho sahu sahu bayan nan a taho da wutar jahannama ita kuma a zo da ita tana ƙara tana ihu tana da linzami dubu saba'in kamar yadda manzon Allah ya bada labari sallallahu alaihi wasallam kuma akan kowane linzami akwai mala'ika dubu saba'in suna rike da ita amma duk da ka za ta jawo kawai ta taho filin kiyama kowa ya ganta nan ne aka ce a ran nan ne mutum ya tazakkarul insani a nan ne mutum zai tunani wa na lahu zikara ba amfani ya kulu ya ni kai tona qaddamtu li hayati ina ma da na gabatar da wani abu kafin yau da na yi wani abu saboda haka mutum zai tunani zai tunani zai gano cewa nan yau la yu'azibu azabahu Allah a wannan ranan ba mai azaba irin azaba Allah wala yusiq wasaqahu ahad ne zai tabbatar da wannan so aka kafin wannan ranar ne mutum zai san yadda za a yi in ko aka riga aka bari aka makara sai da aka je can to abu ya riga ya lalace to da aka wannan mambatsa a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu haythu al-ilaqati zawjiyya to wajen maganan wai ko mutum yana aure da wani ko wata tana aure da wani haka muka karanta cikin maza ba'dal maut za a zo mutane na tunani akwai alaka mata da miji a ce yau miji ya shiga aljanna ita bata shiga ba malam za ta gan shi. yana jin daɗi shi kuma ya nemi inda take dama tun da bai ganta aljanna ba ya san tana wuta aka ce za a ga wata kawai ta koma gawayi gaba ɗaya ta koma gawayi amma kuma an bar wani wuri da zai gane ta in shi ne shi ma ya zama gawayi ita ma an bar wurin da za ta gane shi za ta ce wane ko ya ce wance ke ce ta ce ni ce to ya aka haka ta ce ka dai gamu ta zama gawayi to yanzu me za a yi maki ta ce ta ce ai bata ma sani ba ita dai abin da take nema inda wani dan ruwa ruwa ko dan wani abinci da ya rage a dan san mata ya ce yo an ce kada mu ba ba zai yi ba dan aljan dan wuta ya ci abincin cikin gidan aljanna kwata kwata an hana ba za mu ba ku ba daga nan dai ta fashe da kuka ba da za a yi ta zama ma gawayi to me za a yi mata Allah ka tsare mu ko me za a yi mashi gashi nan saboda haka wannan shine abin nan din ayoyi alaka zaujiya baina lutin wa imratihi al'ajuz lam tanfa'aha wannan alakan bata amfane ta ba wa halakat li'annaha kanat ma'a zalimin domin ta kasance tare da azzalumai bi qalbiha wa sulukiha da zuciyarta da ɗabi'ata. halayenta tana tare da su a zuci kuma tana son su na uku mashru'iyatu diyafa wato shari'a ta yadda mutum ya bada masaukin baki ya sauki baki wata ta'akkadaha wata ta'akkadaha fil islam an tabbatar da wannan cikin musulunci lil hadith sahih man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wanda biye imani da Allah da ranar lahira to girma bakon shi kuma kullum mutum aka santa da karamci malam sai kaga mutum kawai baya jin komi mun taba yin wani malami wani bako nan yazo da aka zo nan ya zo daga wani abun nan kun san lokacin da aka yi magana aikin hajji din nan da ya zo nan kawai wani dokto ne ban son kiran sunan kowa ne da ya zo nan kawai da aka gama muka fita nan wurin na ce mai to ina kuka sauka sai ce a ai shi ya riga ya ga abokin shi yanzu gidan shi zai je ya ci tuwo kawai shi ga tun da ya riga ya haɗe da kawai abun nan ɗinsa ya san kawai ya yi mai shiri a gidan shi don haka yanzu kawai za a wuce da shi gidan shi ne ya je ya ci tuwo ya ci abincin shi yadda yake so sannan daga nan shi ya sayin da zai yi nan suka haɗu amma daga yadda ya gan shi da ya san karamcin shi ya ce a shi ai da ya haɗu da wani yanzu kawai a kyale shi yanzu kawai zai bi shi ne gidan shi can zai je can ya ci abinci ya ci tuwon shi ya ci abincin shi hankalin shi kwance ba wata matsala ya kaga wannan ba bane aka sani amma yanzu bakon in wannan yaran yanzu kana ganin ka tashi ko gidan danka ka tafin ka sake ba sai ka ji kunya ba ka je a matsayin bako ita ta dafa wannan dan indomin tsugunne ta sa mai shi ma din yunwa ta kama shi ko a ɗauko maka kwanoni rigizim kawai da ka kwanoni ka bude nan ka ga indomi a tsugunne ka buɗe can ka kokon ba tsugunne ka buɗe nan ka ga dafaffen kwa a ce ai shine ne abincin ba yanzu tsoho aka ɗauko mai indomi da wannan abun wani ran nan bai taɓa ga alajami ne ce bai ma taɓa cin indomi in ga dai ka je aka ɗauko indomi aka kama daga nan sai ka ya yasa za ka ga matasan nan ga mata amma yunwa ta kusa kashe su to kullun indomi kullun kullun indomi yake ci in yazo gobe ta ce ta canza fasali yau indomi ne fa da kwai indomi ne da soyayyen kwai indomi ne da kokomba kullun dan ake ta zagaya radda ya je gidansu ya samu abinci kama ci sai ga ɗebo a kula ita ma in ta je gidansu ta samu abinci ga ran nan ta ɗebo a kula ɗazu nan malama ke masu faɗa ta ce ko tuwo ba su iya ba wayan sun yi tuwo sai su ɗauko kwanan kawai su ɗaga tukunye su juye hanyar za ka ci tuwo sai dai ka ce mu je mu sha tuwo ka nemo katon ƙoshiya kawai ka dinga kurba da za wanda ba su iya wannan wani abincin kirki wata yarinya da ta tashi aka ce mijin ya auro ta yace za a dafa shinkafa da wake bi kace so sweet heart what is your best abu yace shinkafa da wake tace inna lillahi sai ta buga anti in za a dafa shinkafa da wake wani ake fara sawa ta aga wannan na yantin mata ta da tsaya ta ce hada su duka ki ta ba da wuta kawai har zuwa zuwa dare mu ga yadda za a yi tun kin baki baki goya ba wannan ne za su abinci za su abin nan ba shi sa da abinci sai ta faɗa haɗe sai su ta faɗa kawai saboda abinci ce ita ba ce ta dafa ma wani katon banza abinci ba saboda ta iya ba dama abin nan bane so wannan ne zaka jima ma baki ka dauko min ba san zaka zo ba ka zo ta gama wannan indomin kace kana da bako sai ta fara zagin bako shi bakon ba shi da inda zai ci abinci sai ya zo nan gidan ni wallahi ba za a sani in yi girki bi ba yanzu yanzu nan na gama ma indomi naka yi kai kadai indomin ka gata nan na dafa ma eh, ita ta kuma zaka ba bakon kai ka dawo ka kwana ka nan to ya za a girmama bako da indomi na ba taba gaya maka wani mutum ya zo nan garin daga wani gari shi ma inguntula kan ya zo gidan ɗan shi da dare ya yi aka yi sallar isha'i baba yana ta jan carbi an yi isha'i yana jira yana tunanin yanzu tun da ya zo da huwa za a yi ta musamman ma a kama baba ya taho daga wani wuri yana ta jan carbi yana jira ya ga dai abinci ba zo ba ashe sun zo da wani dan kula irin dan mai tsutsun nan mai haɗe da tuwo da miya ciki dan kanamin nan an aje mai a kusa da shi shi bai gani ba yana ta sallah bai gani ba sai da dan ya dawo kafin ya shiga cikin gida kuma mutum ya zo wai babanka ya taho daga wani ka daukai ka kai can boys ya tafi can squatters zai daitar da shi zaune yana jan tarbiya ce ka dawo alhaji ya ce na dawo ya ce baba ka ci abinci ya ce mm, ban ci ba ya ce ya kai har yanzu baka ci abinci ba ai ba a daren abinci a nan gina ya kamata zuwa magariba a ce ka ci abinci ce to ni dai ba su kawo man ba na zan ko dai ba zuwa zan tambaye su ce ina abinci ba sai kuma baka nan balle in ce ma ni ma din na so ai ni na saba in ci abinci na ko dai gab da za a yi isha'i in yi isha daga nan in tashi in ta nafila ta in ta shafa'i da wuturi in yi shafa'i da wuturi daga nan kuma in kwanta ko kuma da na yi isha'i in tsaya in ci abinci na in wanke hannu sai in tashi kuma in yi ta nafila ta in yi ta nafila ta in yi shafa'i da wuturi na in kwanta mu me za mu yi a wannan shekaru in ba mu nafila ba mu sallah mu nafila sa'an zai tafi kawai sai juya ya ce a ah, ai gashi nan an kawo ya ce ina ya ce gashi nan ya ɗauko ɗan kula kawai ya buɗe mai ya ce wannan ni aka kama a gidanka inna lillahi wa inna ilaihi wane kai ne babban da in gidanka in zo gidanka yanzu ni banda nan inda nan wannan shine abinci na yace wallahi na ga da suka aje shi ni na dauka dan kuikuyan can aka aje mawa wallahi na ga da suka zo da shi na dauka kuikuyo aka kawo mawa ni ne da wannan abinci yanzu a gidanka yace inna lillahi wa inna yace je dauko ma kullun mota ka kai ne tasha in tafi gida ya ce a yanzu da daddare ya ce ta wallahi dai wannan abincin ni wannan abincin ba sai abin da zan da shi ba ni da na saba a kawo man abinci kala da kaya guda in ci in ci in ci in kira mutane in ce su ci in na ga mutum ma zai wuce in ce zo ka ci in na gama in kira yara ma na cikin gida jikoki na in ce ku zo ku kara sannan kawo man wannan abin tomi na ci na ba su yau ko ko in ci abinci yara na kallo to ai sun ci nasu ba bai ce sun ci nasu na wafa ai wanda aka kawo man nawa ne ni abin nan dauka za a yi man abinci kala kaya guda in ci in zo yara su ci wanda ya zo ma wuri na ya ci aka gama wannan dan mulmulan ta shi kamar da ni gida yace ba za bai da shi gida bai zuwa za bayar da za a yace to wallahi daga yau gidanka ni kuma ba zan kara zuwa gidanka ba inda zan zo na dafa wannan abu Ka gada da gaske ne ba sai sai a sake sabon girki ba to amma wallahi abu ba yi ba wallahi ba zai iya ba mallan Allah jami'in kamar ka sani bai iya ba abinda bai ba kenan aka yi bashi ya ce kawai bashi wani kawai yanzu ya mu ba ba ma ta abinci da yawa wannan ni yanzu ni inni ni ne ma ban iya cin yawan to ni da kai ɗaya ne sai shi dai wannan ya isa abincin ka dai kenan ma bai za ka cika ci to bai dawo ba kuma har ya mutu wallahi bai ƙara dawa gidan nan ina ga muku ka ga yanzu wannan ma'aikin mutum yanzu ko ba ko kai wanda ka san yau kana da hali wallahi malamai ta suka har yau in bashin da ba zai cutar da kai ba ne ba ko ka rasa yadda za a yi ko bashi ne ka ciyo ka ciyar da bakon nan kuma annabi bai sha cin bashi yana ba baki ba wani in ya zo ya zo bakunta ya rasa yadda zai yi to zai cewa zai ɗaukan man bakon nan ya je ya kula man da shi wani da ya ɗauka ya kai dalilin nan da annabi ya ji daɗi aljanna fa aka ba su shi da matan dalilin kula ma bakon annabi da yi in ka wani ya zo da abun annabi bai da shi zai ce a je a nemo man in bashi har in na samu zan biya annabi ya yi wannan da yawa to sau da aka kaga in kai bako ka karrama shi gwargwadon abin da kake iyawa ba samun mu ya bambanta amma in ka karrama sai ma ka sani malamai suka dunkule mana a fiƙi suka ce daga cikin abin da za ka karrama masa ka kula da wurin kwanciyarsa ka nema masa shimfiɗar da zai kwanta ko baka samu inda zai zai gane da kyau wannan ka karrama shi da ka bashi nan ya kwanta ka nema masa yadda zai ji kwanciya mai daɗi abin da zai ci abin da zai sha ga abin da zai ci har ruwa ka kawo mai abin da ba zai nema ba sai ya tada ku kaga in ka zo ga wurin bayi ga wurin kaza ga ruwan da za ka sha bako ya tashi yana jin kishin ruwa ya rasa yadda za a yi wata rana fa mun taba yin wani bakon nan wurin ya zo zai ba mu kunya mun fita mu je mu dawo kawai sai muka ganshi ya kai gate mu mun je mu sasso kaza sai muka ce nace mai ina ka sai ce wallahi kishin ruwa ta kishin ruwa na ta ita <laughs> ce idan lillahi wala ce to ai ga ruwa katan ma muka je mu so ma ce ai shi wallahi ya ji kishirwa ta dame amma ya rasa yadda zai ce kuma yana tunanin kada da daddare ya ji kishirwa ba na ce ha ba mu yi bako dai kuma mu kasa ta na ramma bayan mun sani a shari'a ai sai mun kawo abin da baka iya cinye shi yau in Allah ya daga kaya nan ya ga an bude mota ana ɗebo kaya na ce wannan ruwan dun naka ne kai aka je somowa kaga saura kaɗan yana nan na ce bari mu mu fita mu dabara mu fita kafin ya lura mu je mu kawo abubuwan da za ka kawo mai har ya fita zai sauruwa ruwa wai yana gudun kada kishirwa ta dawo da daddare kaga bako ya kusa tsiya to bako ya zo da abin nan ba ka ajiye mai ruwan da zai sha ba sai ya ta tambaya ba ba sai ya ce ruwa ba ba sai ya ce na kewaya ba ba sai ya ce kaza ba sai ya ce kaza ba gwargwadon hali ka yi ga abin da zai ci ga inda zai kwana ga abin nan da safe kafin ya tashi kukun tashi kada ya tashi shi mai karya da wuri ne kukuna ta bacci shi yana ta cin akuba ku tafi ku fito da safe ku ganshi baya daki ku je teburin mai shayi ku tadda shi zaune a wajen daidai ne kun yi bako ku tashi ku ganshi a teburin mai shayi to sai ku riga shi tashi ba ku san yadda yake karya ba to sai ku riga shi tashi sadda zai tashi duk ya shi kun gama abin da za ku kimtsa kawai yana tashi kuka ji motsi ku kawo mai ko ba yanzu zai ci ba sadda ya ga dama ya ci amma ba ko ku ku yi bacci sai sha ɗaya ku tashi ba ko na ɗaki kafin ku tashi in ba ya sa ba ya je wurin mai shayi ya sha kuma ya baku labari ya ce shi bako ne a nan gidan alajuwa wadda ya sauka gashi akan teburin mai shayi ya faɗi gidan da ya sauka ina bako bai yi ba a ba baki ba baki a musulunci sadda musulunci ya yi ƙarfi sai da ya zama dole ne ma in musulmi ya tafi wani gari sai an girmama shi akan abun nan ma aka ce in ba su ba ku ba ku yi masu da tsiya su ba ku da ƙarfin tsiya su ba haƙƙin bako na kwana guda da yini at bil fisqi akwai gargadi da mu kiyayi duk wani abu na fasikanci mu kiyayi aikin fasikanci mu kiyayi fasikai an fa'atillah wajen wannan bil fisqi wajen abun nan ba wa huwa sababu hilakil ummi wal shu'ub fasikanci kin bin Allah shike sa a halaka al'umma shike sa a halaka al'ummar da ke tasowa matasa duk waɗanda suka yi nan da su abun da yasa ake halaka su kada wannan abu ya yi tsayo shi a shi ba gani ban san me yasa tsaya ba saboda haka su waɗannan an halaka su sun shiga cikin wani hali an halaka su ne saboda zunubi na biyar fadilatul aqli ai ai falalan hankali idan ta'amalahu sahibuhu fil ta'aruf ila al-haq idan mai wannan hankalin yayi amfani da shi wajen sanin gaskiya wal batil wal khair wal shar ana so mutum yayi amfani da hankalin shi sosai akwai falala sosai ta hankali dan mai hankalin nan yana amfani da shi wajen neman gaskiya wajen neman alkhairi wajen kaurace masharri ne amfanin hankali mutum zai nemi gaskiya da shi zai gane ƙarya ya kauce mata zai je ya nemi alkhairi da shi zai guji sharri muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya azurta mu da irin wannan hankali na tafi bi hada سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله ilaha illa نستغفرك ونتوب wa اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقص ضمائرنا وهدد أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وانت راض عنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا